من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتيك بقى da karatunmu na wannan littafi mai suna a turarul Bahiyya ko kuma Matanul Ashmawiyya fil ibadati ala mazhabi sadatil malikiyya wanda fadilatu Sheikh Abdul Bari Al-Ashmawi Ar-Rufai ya rubuta idan ba a manta ba a darasinmu da ya gabata mun yi magana dangane da abubuwan da suke warware alola waɗannan abubuwa kamar yadda aka ambata su kashi biyu ne akwai ahada, akwai asbab akwai hadasosi akwai sabuba hadasosin nan guda biyar ne guda uku ta gaba wato su ne kaman maziye kaman wadiye kaman ainihin bawali sannan da ba haya da kuma hutu waɗannan abubuwa guda biyar suna warware alula gaba ɗaya sannan asbab kuma malam ya fara ambata mana da farko ya ambaci bacci kuma ya yi bayani sai dai bacci yana warware alola ne idan ya kasance ya yi nauyi baccin da ya yi nauyi mutum bai san abin da ya gudana ba to lallai idan ya tashi zai sake alola kamar yadda malamai da yawa suka yi bayani sa'an kuma gushewar hankali ta hanyar hauka ko ta hanyar maye wannan ma yana warware alola domin sababi ne daga cikin asbabu sa'an nan daɗin daɗawa malamai sun mana maganan cewa ko sun mana bayanin cewa ridda mutum ya kafirce ya koma wani addini ba na musulunci ba shi ma wannan idan yana da alola a lokacin ya yi haka to alolansa ta warware kuma a cikin wannan littafi na ashmawi mala ya ambata mana shakka cikin hadasi idan mutum ya yi shakka cikin hadasi alwala ta warware sai dai mun yi bayanin cewa idan mutum bai da alwalan dama sai kuma ko kwanto ya kama shi ya yi ne ko bai yi ba to bai yi ba idan mutum ya yi alwala sai ko kwanto ya kama shi alwalan ta warware ne ko bata warware ba to bata warware ba sai idan an samu tabba saboda manzo Allah da aka yi masa tambaya dangane da hutu sai ya ce a'a la yanfarifu hatta a sautan aw yajida rihan mutum ba zai bar sallansa ba sai idan ya ji ƙara ko kuma idan ya ji warin abin kuma mala ya yi mana magana dangane da mutum ya shafi gabansa to yayi bayanin cewa duk wanda ya shafi gabansa da cikin tafin hannu ko da yatsu ko da wani abu makamancin wannan wato alola ta warware to amma malamai suka ce akwai nasosi guda biyu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a takaice dai zai zance mafi inganci duk wanda ya alola ya shafi gaban sa kai tsaye da kuma niyan jin daɗi to alola ta warware amma idan bisa kariya ne ko ba da niyan jin daɗi ba ko da kuskure to alola ba ta warware ba a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga magana wa billamfi alola tana warwarewa idan mutum ya shafi mace wa huwa ala arba'ati aqsamin shafan mace kuwa ya kasu kashi hudu kashi na farko in da lazza idan mai shafan mace ya yi niyyan jin daɗi da wannan shafa bayan ya yi alola, wa waje da ha kuma ya samu wannan biyan buƙatan, fa alaihil wudu to alola ta warware dole sake na farko kenan sannan na biyu wa in waje da ha idan ya shafi mace bisa kuskure walam ya ƙasi da ha ya shafi mace bisa kuskure bai yi nufi ba sai kuma ya ji daɗi saboda wannan shafa ba alaihi alghudu shi ma alolansa ta warware